اصلوها اليوم بما كنتم takfurun. ku shige ta a yau ku wahala da zafinta saboda kafircewa Allah da kuka yi a rayuwarku ta duniya